wannan gaskiya ne to mu duba akwai waɗanda sun ka gabace shi waɗanda ka yi dambe da su Ali Zuma ai ka yi dambe da Ali mai maciji shi ko bai yi min. shi ko Ali mai maciji zai iya bugi kowa dan mm. dambe mm. amma da ya ka san dambe nasibi nasibi ne amma da ya kawo gare ni ni na gama da shi kai ka gama da Ali ni wallahi ko da te bai gani ni ma na mai kisa Allah ya kai goma kisa goma wallahi na kai ni wallahi ban san iya kake da ni ma Ali mai maciji ba kuma wallahi da dunnuka sai sai wallahi an azaya mutu to daga baya baya akwai matasan kudawa da sun ka hito da niyyar sai sun ɗauka ma masu gidajen su fansa kan ka alibi mm. don ba karamin banna kawwa kudawa ba mm. akwai irin su alil shagon bata jimu ba mm. a inda mai turare ka cewa ɗauko abin da ya tsammani gare ka alizuma ba ya shagon bata jimu ba karami na ba ai duk tashin su guda da jawo yana magana kasimu mai kasa da ali mai maciji tashin su guda ai ai yana bayan duk duk walla tashin su guda to ali ali ali shagon bata ji mu ba ya dan benku yake da shi shi ku ya shi ku dai mai turare na cewa ya buge ka shi kuma inda buge ni hmm. maraban jos ka gane hmm. inda buge ni maraban jos hmm. ya buge ni mara jos ni kuma inda na illata shi mm. ni kuma na ɗebe mai shawar dambi mm. a rayuwa ta ta duniya ni ko cikin kaduna ya haɗi. ha to kai ko wannan guba da na bugai ko ko bai haɗa ba ai shi kuma ai mu ka san hoda eh. mu yan dambe na dafa in ka buge mu mm. in ka buge mu ka yi buge mu muna jin haushinka to za mu shige shige mu je mu samu abin da za mu illata ka sai kun rama mm. ana cewa kwarkwada shi ya saka ritayar da biyu na gaskiyar lamarin nan ya ce har alfahari kai kai yi mai rantsuwa kana jin kana jin ƙarya auta zaka ji mm. auta na nan da rai ne mm. auta na nan da rai ne kabiru na nan da rai ne suna kawa mai turare kiɗi kana jina na rinke da Allah da annabi na ɗera na ɗera kai da ranar lahadi mm. da na kashe kwarkwada mm. mutanen lagos duk waɗanda a lagos 'yan canji 'yan kwasu kowa na da jin hira ga yanzu da makai kowa na jin abin da haka faɗi a gani an rai da gaske to ni 'yan damben da na kashe mm. a cikin kashi ɗari ba mu ba ta ɓosu ba wallahi na sani ali zuma ba mu taɓa wasu ba sani da yawa na san su ka gane mm. duk su ɗan asibiran ɗan damben kware su aminu na ɗan cana mm. su mai he su mai he kai bari in gama waɗanga duk da kaka abbata mm. ni ban ko ɗauki ban kosa su kai baka ɗauke su yan dambe ba wala ban sa su cikin yan dambe ba ai yan dambe in waɗanga da ka ji na fara ɗauko ma su ne ba ai su ne basawan dan asabe ranu su aminu na dan cana su wangan gashi gashi yana yana fatakul gudan ga sunani ya kwanta min wallahi yana fatakul shi yanzu haka yana nan dare ne yana karkashin gadar fatakul yana nama yanzu zo fatakul na ganai babban dan me kudu na kuma eh zan tuno shi wataran zan tuno shi <laughs> kai ni hmm. ɗan dambe yanzu mai wanda ɗan dambe yanzu abinda sama ni ni ka san mantuwa Allah ya min kana da mantuwa abinda ya sa ni hmm. ma har nake tuna ɗan dambe hmm. yanzu da wuya a yi sati biyu duk wani tsohon ɗan dambe wanda ya bari a waɗanda manta da suwa na manta da su kwata-kwata kira na suka ga waya kuna gaisawa da su kuna gaisawa da su to ai kai ai yadda haka wa yan dambe Najeriya Ali Zuma to waka yi musu <laughs> da matasan da tsahin waka yi musu babu shi yanzu ka gajiya eh ruwa an kai ruwa an kai tabbas an yi ruwa an yi komi mm. haka na ɗauki kuɗi ƙasa mutane na kallo mm. haka na ɗauki kuɗi dubu ɗari hudu kuɗi ƙasa da ba makiɗi a wata ɗan mamuda ba ƙwarai da gaske na ga wannan bidiyo wannan gaskiya ne ni ban yadda in ci amana mutum mm. in ka ci amana ɗi ba misa ka ga ina yi gaba bani cin amanar ɗan dambe ban cin amanar makaɗi muddin ka ci amanar makaɗi ko ka ci amanar ɗan dambe wallahi sai ka yi baya wallahi baddun kana cin amanar mutane wallahi sai ka yi baya to ala zuma wace waka abakan da ya ka cikin mawakan duk najeriya duk wani ma waka da ta hika ka wadda in ana son ka yi dambe ko baka shirya ba an ka buga ta sai ka yi gaskiya mutum biyu ne dawa dawa gaskiya inda wanda nake ka zuga ni ne hmm. hankalina ya tashi ko ban so dambe ba eh. inda yana in ya kware min waka hmm. ina makarkata ko ban so dambe ba ko ban tashi in dambe ba in yi shi hmm. mutum biyu ne wanda an naɗe mai turare mai turare wallahi duk uban da kai min kiɗi yan mai turare ya tashe ni in ka gaba ya dambe ba to bai birnin bandalaya ta ko bandalaya sai na idan birnin nan to sai ba da mm. ka gane mm. da wanda ya yi min waka mm. kowa ya ɗoka da sai ibrahim dan gulbi wacce waka ta ibrahim kai ma mugun madambaci ya alizuma amma shi ya yi ta wanda ya wanda shi ya yi tawa hmm. amma wanda ya ɗauke ta a duniya hmm. ta yi daɗi hmm. hankalin jama'a na tashi akan waƙan nan babu kamar musa ɗan gulbi to kaga musa ya ma tashi ta kai ne na ya ah. ce maka ali zuma sai da wuta na umma kana bi da maza ah. illallah wannan ba shi ne ba a ah, ibrahim musa ɗan gulbi na ha ba musa ne ba wai wannan waka mai na kada ne wani ya dauke ta juya ni fa ina da ta Musa to don ni ka san ban kwai sai da zakara ai haka ji ni ina da ta Musa eh ni da ni an kawo wakan nan mm. in ka ji an ce ma wannan waka gaga da kai mm. to mai na kada na yi ta dan wani yi dai doka sata yayi ka san waka yanzu sata waƙoƙi suke suna juyawa mm. ko ba gaskiya ba gaskiya ne suna jujjuyawa gaskiya ma kan yanzu suna jujjuya waƙoƙin wasu gaskiya in ka ji an ce ga ranar ka zo ma dan maraki mm. to mai turare ta doni ne ji tsallan nan mm. to in ka gaban buge ka kabarin nan Allah ne bai kashe ka ba to in ka ji Ibrahim dan gulbi ya ce mugun madambaci ya ali zuma mm. ya ɗauki ɗin nan dan dan dan to in ka gaban buge ka ba Allah ne bai kashe ka ba kawai mu duba cikin yan damben da kai da su alizuma eh, wai wani dan dambe ya baka wahala gaskiya duk wanda ya huba ni wahala hmm. wanda ya huba ni wahala a duniya hmm. ni mutum gudana wani na dan tagayi mi dan ta <laughs> ni na ta gaya kai ma wanda baka wahala kaga muna uwar waci da shi na ga kuna yi kaga abin da ya min kisa uku hmm. ni mai kisa uku na'am kuma ni in buge shi sai an giwo bai tashi ba mm. amma ni in dai in yi dambe ne mm. in sha wahalar dambe mm. in sha wahalar dambe ni duk dan damben Najeriya ba mai ban wahala kamar dan tagayi mina na shi dafa ce ya kai da wannan dafa da ya kai ma ya buga ka bugo ka isko bai nan ko mina na tsawo gare dogo na nan tagayi dogo ne ni gajeri ne ni dan tagayi in ba in ba da du'a'in roƙon Allah da asiri ba hmm. kai dan ta gaya ka sabo gare wallahi bugi dan ta gaya sai ka shirya saboda ga ga hannu gaba ga jikin baya wallahi in kaga ka bugi dan ta gaya sai ka yi tsahin kwarai sai ka yi roƙon Allah kwarai <laughs> wallahi alzuma kahin in mance bari mu dawo kan maganar da take mai muhimmanci ne wadda nake gani tana da muhimmanci ga mutane su sani hmm. da kai yi buge-buge da kamar yadda ka ce ka iskanci ga dambe da rigima ka taka ta yi rigima sai ka zo galgangali da jamawa gaba ɗai ka zo ka kashe ko in ce ka yi dambe da mamman raba gardama bare in baka ka faɗi kai ka kashe shi don kada a ce misali amin ga alamin an ka ji ka kashe mamman raba gardama to a'a ina da tambaya mm. sani na mamman raba gardama kana ɗaya daga cikin 'yan damben da ka girma mamman raba gardama in za ka gaida shi ma yadda kaka gaida shi kana gaida shi cikin mutuntawa cikin girmamawa to kawai sai ga dambe ya gama ka da shi amma kahin ku damben ya yi wani kalami yake cewa duk wanda ya kwance ma zane kasuwa ya ce ya dawo cikin ɗaki ya ɗaura ma shi mm. bai yi ma adalci ba ai bai nuna ma bai nuna ma ragowa ba ko kaɗan mm. to ka saurari ni mi kawa mamman rafa gaddama da yace baka yi mai raguwa baka himma mu kawo ga dambe to ni wallahi mm. wallahi mm. wallahi na daya mm. Allah da sunan wallah ban san abin da ni wa mamman ba amma ni a tarihin mu a mu can gida mu duk wanda a gaba gare mu muna ba shi girma ni shaida nake tun da na gani ka gane ai ni girman da nake ba mamman dan sai na dama ba shi girma ɗaya nake sa'a te annan ina bida ah wai duk biyayyan nan kiyon ragon lai na kai ni duk abin da ka biyayya da ka ganawa mamman kai zaka ji eh. duk biyayya da ka ganawa dan dambe duniya eh. inda ka ganawa dan dambe biyayya eh. wallahi sa'a te da ni ka bida ka gane ina iya yi ma biyayya kai dan dambe na wata guda in kama ma sai ma abinci kaga kamar ba mai son ka sai ni ko ko tsoron ka dukai mm. to ina nan ina roƙon Allah sai lokacin da lokacin ne cika in dan rike ma wuya ta dan da bai da amana ka dade kana kiyon mamman <laughs> wallahi na dai ina kiyo ne to mutun na buge mai gidanka a yi hada da mutumin mm. masu gidajenka eh. a baka kashi mm. na sha kashi akan mamman ba san iyaka ba mu yare su to su tarmin jama'a su to su tarmin su buge ni akan ina tare da ruwa su buge ni akan ina tare da balamba koshi eh, amma kana kana eh, to ya zanyi ai duk uban da kaga kana tare da shi mm. yana nuna ma wai yana nuna ma mm. nan gunka mm. ka bashi ma kwarai da gaske amma in dai kaga mutum a rayuwarka ta duniya an buge mai gidanka kaga baka ji ciwo ba to kai ba dan arziki ne ba kana ta magana mamma ya buge mai gidanka ko kuma kisan da dan gaya yawa garba haka nuhi mi an magana mi ta kan magana ka ai ni kisan da mamma yawa balan bako shi eh gaba garan shi an matsala ka da mamma shi an matsala ta da mamma wallahi don ba mai taba balan bako wallahi duk yau kani na kowa na ɗaya ka taba balan bako in kyale don ɗaya uwa guda in ce dai in raba balan bako ba babu abin da bai mamba ba duniya a cikin tarihin yan dambe hmm. wallahi da ruwa da balan koshi mm. na uku ɗinsu mm. na uku ɗinsu ga shi ɗan ɗan ƙasa gada muka wasa da ita local game ɗan gada muka wasa da ita ya ba ko gari ko kuma kai dangi shuni dangi shuni wuta ɗan lare wuta ɗan lare to wuta ɗan lare ba mm. <laughs> wuta ɗan lare ba sa'a kuran mutuwa shi ma mutunan arziki ne a wurina an kaga ka taɓa huta dan lokacin nan mm. da na zaburo mm. ya bari to ni kuma duk wanda ya taɓa huta dan larai ba mm. a da kunci duk na musu aibi don na ji musu na bubuge su amma kana taɓa ni a rayuwana na duniya ba waɗanda na yamin adalci zamana na duniya in adalci ne wallahi babu kan mabbalan ba da ruwa da wuta ɗan garba takalahi an na hudu mu dawo kan dambin ga da kai da mamman shin mamman kai ka tahe ka kamo shi ko kuma shi ya tahe kama ka mamman hmm. shi ya kama ni da kai ne da kai ne ni ban kama mamman ba kuma duk wanda a sakuto ya gani ya kama ni ni kyali shi hmm. ni taɗe ni ɗora rawata hmm. sai aka tadda waɗa da na ɗora rawata ni ko na shirya sai ni je wurin wani mallami na je kanadu hmm. da daddare je kanadu ga tasilami tasilami na rike Allah ina zuwa ne iska mamman dan sai ina wurin mallamin. wurin mallamin. ni ko sai ne juyo da daddare ni zo na hawo mota kai neman ka yatai eh ni ko ni je ni dawo ne na hawo mota wallahi sai gane yan kuzo wurin mallami na yan kuzo wallahi yan kuzo ga ta hanyar wallahi ta tsayi wallahi wallahi da ni iske shi je kanadu hmm. sai ni ko ni dawo ni hau mota da daddare wallahi wallahi na wuce yan kuzur ko da na zo ƙarye uku na dare na lokacin ba barayi akwai ba baka cewa an tare ka komi lafiya launi ina faɗa ma wallahi ni zo ni zo yan kuzur na dawo mm. na dawo na mm. dawo shi kuma ya dawo ban san abin da yau ba shi ba bai san abin da yau ba ni to lokacin nana suka cewa wai na tsagi ni zo na gina wuta Mm. na kama kadangare ina gasa to cewa suka wai ci ne ne kai kowa cin kadangare na ni ba su cewa san kai ma ka ci kan kai ka shanye jini <laughs> ah, ni eh, dai duk abin da suka ce dai wanda aikin suna ni dai ka san ka gasa kadangare ah. ci ne kai ba ci kai ba dai kai ka sani <laughs> kai Allah ji kana kasa kadan gare baka ci shi ba da zuba kai ka ce ka kasa kadan gare ka kakkashi mamu kai dai ubangiji Allah ruha mu asiri amin Allah ka yaye kuma na ko da zo ko da zo ka diba da donka mai hannu sai ya toke sai Audu Argungu ya zo wurin kai to. wurin kai to sai na kwada mu Audu Argungu hannu aikin bugun mamman ne eh. don in in ban bugi Audu Argungu ba ka gane mamman bai haduwa ka gane mm. to sai ni bugun gumban mm. ba shi an mace ba mm. sai ni kwada mu audu argungu hannu ga baki sai sun ka dunkule ga bare duka ka kace to ce da an kai dan ta gaya ma na can rike da kai ka kuce shi ma ya taho kawo ceto to su suna ba su son ka kashe su sun ka bari ma tun farko an ka taka dambe ah, kuma wallahi ga ya ta riga ta gama aiki kaga waɗanda malamin gabi wallahi babu wanda bai sani ba shi mamman dan sai wallahi ba kuzudin da na canje wallahi babu wanda bai sani ba ni ma babu wanda ban sani ba Allah babu wanda bai sani babu wanda ban sani ba wai wane kashi kai wanda duniya baka taba mancewa da shi kashin almara na almara haɗin koma ma hannuna na Allah ban manta da kashin almara shin mina na sa kake jin daɗin kisan da kawai almara ai kashin almara mm. kamar yaƙi da zama huntuwa kamar yaƙi ya zama kai wallahi sai da shata ya bugo ma dpo lokacin huntuwa Tun gaba ɗaya 'yan sanda duk wani ɗan sanda da sai da hito inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don abin hada ya zama ɗaki loja aka kama mai amma ba ta kwantuwa gari ne ba ta kwantuwa gari ne shi na nace ma sha ta ban riga goma hmm. wayar riga goma ya dawo da wurin dan kabu ya sabo dogon motar nan dari mm-hmm. manyan riguna sun yi dari yabban guda goma yabban turmin zane goma wai turmin zane ishirin yabban yabban wuyan riga goma ni kai mu babana har babana ya mutu da waɗannan kayan Allahu akbar Allahu akbar to kai kuma wanda an kai ma ya bata mare ba eh kisan da an kai ma wanda ya fi ko wani muni wanda ya bata mare to ni kisan da an kai mini mm. a nau tarihi mm. kisan da an kai mini mm. wanda ya hiɓanna min redo rayuwata ta duniya mm. babu kamar wanda in shagon inuwa ya bi. inuwa da dogo inuwa dogo a ibadan na baro mina na baro mina na'am na kisa wallahi hahi ishirin ban jin has can wani direba ya zo ce ga can wallahi inno ya bugi duk 'yan damben ku ya bugi dan gero mm. to da ya ce ya bugi dan gero wallahi ne ko to ni da ka ka sani ban da aboki duk Najeriya wanda kai dan babu kamar dan gero in dai aboki na na dambe mm. mutahi a duniya ban da kamar dan gero Allahu akbar ba ne da shi babu shi eh, ban da shi wanda kai ni dan gero mai sai mu zo gidanmu mm. mu kwanta wuri guda mu uku da ni da shi da matata inna lillahi wa inna ilaihi sai in zo gidansu mu kwanta da ni da shi da matata inna lillahi saboda tsaba kusanci akan so dai sannan in azumi ya kama mm. mun kai kwana goma sha biyar gidanmu mm. za mu je gidansu dan gero mai kwana goma sha hudu mm. in mun kai kwana goma sha hudu na gidansu dan shagon dan gero za dan gero za mu je gidanmu mai kwana goma sha biyar haka muke duk shekara kuma yan shekara da abin ga zamu mu je mitin din nan da aka yi mm. na da mm. duk juma'a muna zuwa daga nan gidanmu za mu je mitin din da aka yi na da kawai ka ji inuwa ya buge dan gero ibadan ibadan ka ce babu zama sai na hau mota wallahi ina sauka ya sauke ni ina isa sauke ni sai ga na abun narawa ya ce wai hadda suna ka canza mai kace mai dan binji <laughs> wallahi tallahi sai ga ya sauke ni a tarihi na babu babu kisan da a duk duniya ma awal kigam wai dan binji wala a tarihi na babu kisan da ce min zuciya banna mare rayuwa ta ta duniya hannun gama don bi irin kisan nan kuma ka kasa ɗaukar konsar ibadan a yi bari ibadan yayi ni ko mun ka taho mun ka taho yayi gida hmm. ni na aza ya wani wuri hmm. na zo Kaduna ban iske shi ba sai ni wuce huntuwa hmm. ina huntuwa da kwana biyu sai gashi ya iso daga gida ashe ya hito san dan bage gani dan bage gani kwarai eh, na san kasan da wallahi na san mm, bage gani na taba zuwa to kaga da ya to mm. sai ya iske ni nan huntuwa wai mm. ya je ina tashi ni ko ka sake kai kuma ka ni ko nan kwance to hosan na hankali na kwanta a ah, dole sannan hankali na kwanta na mai kisa wallahi ya kai goma amma wallahi kaga kisan nan guda da dana tono shi da shi wallahi sai hankali na tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to jama'a nan za mu dakata akwai maganganu da dama da ya kamata mu yi da zuma ana ta kiraye kira sallah kuma ana harma a je wasa ta kan kama insha Allah yau za mu kawo muku wasan dambin da za a yi gidan alizuma in Allah ya yarda alizuma mu ne maka fatan alheri duk da akwai tambayoyi na san yan kallo za su aika san tambayoyi ka san shi dan kallo kullun cikin korafi shike haka to in an aiko tambayoyi da Allah zan sake hawo mota in taho Abuja ba matsala mu sake tattaunawa ba matsala mune maka godiya ai kai alame eh ka san na san gidanka sokoto a to san na san gidanka cikin garin sokoto kwarai da gaske sannan san gidana har na ka san kwarai da gaske gani sannan ni mm. a tarihi na mm. toran da nake rayuwata ta duna ban taba kwana da bakin cikin ka ba ah, na gode ma kuma ban taba ban taba ban taba ganin lahin kabarar da nake duniya to na gode ko da ɗaya rana wallahi to na gode alizuma na sannan yanzu mm. duk a najeriya akwai waɗanda ka sun hira da ni mm. ka gani. gaskiya ne alizuma akwai masu yoto yoto waɗanda jin suka ka san waɗanda ka jin kamar su yanki su yanki kansu ƙwarar da gaske akwai muna shiri da su mm. sun sun san kansu mm. mun ka zo mun ka ɓaɓɓanna ƙwarar da gaske suka ci mun mutunci yanzu an ɗan to an shirya kuma sun yi sun yi wallahi maraba Hmm. su nemi magana ta nike da in dai mutum zai nemi magana ta dan yutub karya ne an kaga an samu magana ta ga youtube hmm. ko ga wani abin ga hmm. to kai ne in ba kai wallahi ban magana da ko an kaga magana ta ga youtube dina ne kwarai da gaske to na gode da wagga karramawa da kai min alizuma ai ka karrama ni kuma kowa ya san ko mutum bai iya mutum mutum ko bai iya abu ba mm. dole wa dan wani kwarai da gaske al'ami kai dan sokoto kake ni dan sokoto niki dan shagari ni dan kajiji nike dan duruwa hake to ka gani kaga ɗaya uba ɗaya muke kaga uwan mu guda uban mu guda <laughs> don duk duniya banda wanda nika ji da shi duniya yanzu wanda shi altin kajeji da farfesa kawoji da ibrahim gwangu da gaske da sani gwamna da wanga eh, um, dan sadau din nan ibe dan sadau kowa babu wanda bai kaga emiyan dan sadau din nan mm. na rinki da Allah da annabi tarihin dambe irin kuɗin da kashe min a gidan dambe aje sun baci Allahu akbar manta da su duk mai wata tambaya to ya turo ya turo tambaya ta ga alijima kuma mu ba musuncin mutunci in tambaya za ka yi ka yi ba a hana maka ba in ka ji wani kuskure da an mun ka yi ko ni ko shi ka gyara mana sai in taho in tuna mai in ya tuna ya ne ya ce haka ne to ai ni kuskure eh. ban ce mutum bai kuskure ba mm. game ga al'amarin shi na duniya na'am amma ni duk inda mutum ka sun ya ji mm. inda ni yi sakarci ko inda an ka buge ni mm. ko inda wanda ya buge ni ni ban boyo ba ka boyo don gashi ka faɗa mana su yanzu daki daki daki daki to nan za mu dakata a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman alhaji ibrahim goggo shinkafi da kuma ali zuma dan yabo na bala shagari na altuna shehu kajiji na emiyan dan sadau ni alamin sokoto nake cewa ku huta lahiya